sauraro, Assalamu alaikum barkan mu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Dakatar da injiniya Rabiu Musa Kwankwaso daga jam'iyyar NNPP ya tashi hankalin magoya bayan jagoran. Lura da cewa da dama na ganin babu mai wannan ikon Wasu na ganin wannan dambarwa a matsayin ƙalubale ga siyasar kwankwaso. Lura da cewa zaben da ya gabata tasirinsa ya nuna cewa a jihar Kano kaɗai yake da rinjaye. Daga yaushe ne wannan dambarwa ta faro kuma menene gaskiyar wannan hasashe na dakushewar tasirin kwankwaso a siyasar Najeriya? Ku biyo mu sannu a hankali ta cikin shirin. Abokin aikinmu Sani Ibrahim Faki ya bibi jam'iyyar NPP tun daga yakin neman zaben shekarar 2023 zuwa zaben da kuma bayan zaben da ya gabata. Ya yi mana bitar waɗansu muhimman abubuwan da suka faru. Da farko dai abin da za mu so masu sauraro su fahimta shi ne shi kwankwaso ya koma jam'iyyar NNPP ne bayan ya fice daga jam'iyyar tsohuwar jam'iyyarsa ta PDP sakamakon rikicin cikin gida da ya cinyewa a jam'iyyar to wannan takun saka ne ya kawo ya ga tabbas cewa ba shi da mafita a jam'iyyar har ya ja tawagar shi da magoya bayan su suka fice daga jam'iyyar suka koma jam'iyyar NNPP wacce ita kuma wannan jam'iyya mutane su ne mata kallon sabuwa a tsarin gaskiya ba sabuwa wacce dama tun kafin zaɓe tun kafin kwankwasa ya shiga akwai ta amma dai kusan ajin ɗoriyar ta ko kuma ba a san ta ba sosai sai lokacin da ya shiga to a lokacin da ya shiga gaskiya jam'iyyar ta yi ta yi maraba da shi ta karɓe shi hannu biyu a zahirin gaskiya kamar a nan jihar Kano ma lokacin bayan ya shigo saboda a irin a martaba shi ya kawo mutanen shi sai da ta rushe uwar jam'iyyar ta ƙasa ta turo aka rushe shugabancin jihar Kano na jam'iyyar aka bashi ya kawo mutanen shi aka karkafa a matsayin su ne jagororin jam'iyyar to kaga idan ka kalla wa abubuwan da suka faru zaka iya cewa babu wata alamar matsala lokacin da ya shiga jam'iyya kafin zaɓe kenan zaka iya cewa kusan komai yana tafiya daidai sai dai idan wani abu ya faru ana ganin bayan zaɓe ne maybe ba zai rasa nasaba da wani abun ban daga baya kuma ya shigo amma kafin zaɓe dai ba a gaskiya akwai wani abu da ya faru. Uh, jam'iyyar tasa ta NPP daga cikin hujjojin da suke amfani da su wurin dakatar da shi sun ce akwai mu'amala da waɗansu jam'iyyun tun kafin zaɓe da kuma a bayan zaɓe. Tun da ka bibiyi al'amuran wannan jam'iyya da kuma shi kwankwaso, me za ka iya cewa? To, a zahirin gaskiya in ka kalla ta wannan fuskar za ka iya cewa akwai ƙanshin gaskiya a shi wancan zargin da ita wancan jam'iyya ta mai. Tunda bai taɓa ɓoyewa ba cewa kafin zaɓe cewa yana da kyakkyawa alaƙa yana da kyakkyawa fahimta da shugaban ƙasa mai ci Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC tun a lokacin ma yana takara. Tunda akwai lokacin da hatta bai shi aka taɓa idan da Allah zai sa zaɓen ya kai zagaye na biyu tsakanin Tinubu da Atiku wa zai goya baya sai yake cewa ai shi ware goya wa Tinubu baya saboda suna da kyakkyawa alaƙa. Sannan na biyu idan zaka iya tunawa sun sha tattaunawa tsakanin shi da ɗan takar jam'iyyar LPP ta a akan yiwuwar yin alaƙa tsakanin su saboda mutum ɗaya janye wa ɗaya su haɗa gwiwa to amma dai daga ƙarshe ba a samu cimma matsaya ba sannan bayan bayan shugaban ƙasa Bola Tinubu ya lashe zaɓe an ga ya ziyarce shi kusan su biyu a aƙalla kafin rantsuwa sannan sun taɓa haɗuwa a birnin Paris na ƙasar Faransa idan za ka iya tunawa so ka ga bai ɓoye wannan ba sannan a makon da ya wuce an ga eh, takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp a zaben da ya gabata atiku abubakar ya kai masa ziyara har gida to za ka iya cewa gaskiya akwai baraka kenan a cikin jam'iyya. Na'am. a to kawo yanzu tunda kusan za a iya cewa Kano ce dai jihar da kwankwasa farin jayi a Najeriya in an lura da sakamakon zaben da aka yi a shekarar 2013. Me magoya bayan kwankwasan suke cewa uh, kawo yanzu sun nuna damuwarsu ko kuma suna ganin ya fice daga jam'iyyar kawai? To, kawo yanzu dai gaskiya abin da magoya bayan shi suke faɗi haka a bakunan su kafafen yaɗa labarai da shafukan sada zumunta shine kawai kamar dai watsi ma suke da abin suna kallon abin kamar a matsayin wata shiriri ta saboda ra'ayinsu suna cewa ta ya za a ce an kori mutum jajirtacce a siyasa irin kwankwasa daga jam'iyyar To suna ganin idan aka kore shi ma da gasken an kore shi kenan to ai jam'iyyar ta zama kufai kenan saboda su a ganin su wa ma ya santa kafin ya shiga Ladipo Johnson ne mai binciken jam'iyyar NNPP wato Odita, kuma mai magana da yawun kwankwaso a zaben da ya gabata. Ya mana bayani ta nasu bangaren. Those who gathered themselves in Apapa Lagos yesterday were people who had been expelled and suspended from the party. Dukkanin mutanen nan da suka taru a Apapa, jihar Legas, 'yan abu ya rima a sha kiɗa ne kawai kuma tuna aka daɗe da korarsu daga jam'iyya. kuma irin waɗannan mutane ba su da wani buri illa su ga sun rikirkita yadda jam'iyya take daga gani kwangila suka amsa to irin su ne fa suka taru a wurin wannan taro suka ce sun dakatar da jagora a cikin jam'iyya ni kaina da nake ɗaya daga cikin masu faɗa a ji na kwamitin zattaswa na jam'iyya sun ce sun dakatar da mu daga ciki ma har da audita na jam'iyya na ƙasa amma abin da zai baka mamaki shine a irin wannan takarda da kuna cikin korafi akan an dakatar da ku da kuma rashin bin ƙa'idoji. sai ga kuma wannan ta taso ta ya za a yi ba a kammala wancan mataki ba kuma ku shiga wani inda ma suke cewa wani tsagi ne cikin jam'iyyar da suka tsane su ke ɗaukar wannan mataki to abin tambayar anan korafin da suke ma sun ɗaukar ƙara ne ko sun tafi kotu ne babu wani kwakwaran dalili saboda haka wani al'amarin da suka yi ba wani abu bane illa kawai neman tada tarzoma waɗannan mutane an daɗe da korarsu kuma mun gudanar da taron kwamitin zartaswa mun kuma cimma matsayar cewa ba su daga cikin 'ya'yan jam'iyyarmu sannan game da masu ganin cewa wai siyasar kwankwaso ta riga ta durkushe san ba su san ma yadda lissafin siyasa yake ba a yanzu ma wani karfi zai ƙara yi saboda haka duk wannan abu da ake yi na ganin cewa a rikirkita jam'iyyar npp ba komai bane illa yadda aka ga ta samu karbuwa kuma aka ga al'umma na mararinta sun san cewa nan gaba za ta ba da mamakin da ba a yi zato ba shi yasa ake ta wannan murmura domin ganin an lalata tsari kuma abin da ke faruwa shine kamar lokacin zaɓuka dole za ka gano inda cewa kai kurakurai kuma za ka gyara saboda haka muna kan waɗannan matakai ne na gyara su sannan kuma masu zargin cewa yana ungulu da kan zabo a cikin jam'iyya sam ba su fahimci tsarin ba domin kuwa a tsari na gwamnati jam'iyya mai mulki ta bayyana cewa za ta yi gwamnatin haɗaka saboda haka babu yadda za a yi ko da an miƙa maka goron gayyata na kazo domin a haɗa kai a yi wani abu ka ce ba za ka je ba dole za mu tura wakilai su je su ji menene idan kuma sun da za su ba mu bayani kuma a yanzu 'yan Najeriya suna gani babu abin da ya faru saboda haka ya kamata a gane cewa babu wani batu na zargin antifati abin duba gudumawar kawai kenan ya za a ce wani ciyaman na jam'iyya a wata karamar hukuma ya ce shi ne zai dakatar da wasu jagorori a cikin jam'iyya sam hakan ba abu ne mai yiwuwa ba how, do you a chairman in some corner in Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji abokin aiki na Sani Ibrahim Faki da bayanin rikicin cikin gida a jam'iyyar NNPP da ya janyo dakatar da ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar a zaben shekarar 2023 da ya gabata. Kun kuma ji daga bakin mai magana da yawun kwankwaso. Farfesa Kamilu Sani Fage na sashen nazarin siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano ya mana bayanin makomar siyasar kwankwaso. To, gaskiya ne ita jam'iyyar NNPP ba wai sabuwar jam'iyya ba ce an daɗe da kafata amma shigar kwankwaso a shi ne ya fito da ita har ta yi tasirin da ta yi a zaɓe da ya wuce na 2023 mm. to kuma wannan kaga ya da hatsaniya an samu ɓangarori daban-daban a cikin ita jam'iyyar akwai masu goyon bayan shi kwankwaso akwai kuma wanda ba sa goyon bayan bayansa to a takaice dai wannan shine ya haifar da rigimar da ake ciki a yanzu hmm. to gaskiya idan matakin da aka ɗauka na cewa wasu sun ce an dakatar da shi kwankwaso na tsawon watanni shida na farko ina ganin wannan ba shi ne ƙarshen rigimar ba domin shi ma zai ta ja ja da ɓangarensa wanda zai kai har sai iya inda aka da ya ture buzu naɗi mm. na farko kenan sannan na biyu a ce ma su sun yi sa'a sun ci nasarar cire shi daga jam'iyyar nnpp na ganin wannan ba zai iya zama ƙarshen siyasar kwankwaso ba a musamman cewa idan ka duba yadda ya a baya lokacin da yake gwamna a jam'iyyar pdp da ya faɗi ya yi tsawon shekaru takwas yana rike da magoya bayansa wanda kuma saboda irin wannan rikon da ya musu shi ya ba shi dama ya sake cin gwamna to gaskiya ina ganin ko da hakan ta tabbata an ture shi to za ka ga ya riƙe mutanensa musamman kuma yanzu da yake ganin yana da gwamnati a kano wanda duk wannan zai ƙara ba shi dama a ce eh, masu goyon bayan shi ba su tarwatse ba. Hmm. Zargin da aka ɗora mar an ce an zarge shi da ungulu da kan zabo a yayin zaɓe da suke ganin kamar ya mara baya ga jam'iyyar adawa ta APC. Wani batu yanzu wanda yake a kotu kuma ake sauraron a ga inda shari'a za ta kaya. Amma a siyasance an iya fahimtar ya yi ungulu da kan zabo? Na'am, to gaskiya dama ana wannan zargin cewa ita APC ta yi amfani da wasu 'yan jam'iyyu daban-daban misali ana zargin shi kansa kwankwason cewa an yi amfani da shi sannan kuma irin gwamnoni biyar ɗin nan wanda su ma ita jam'iyyar apc ake zargin ta yi amfani da su a sama wanda ya rage wa abokan hamayyata musamman jam'iyyar pdp tasiri da haka wannan har yanzu a matsayin zargi ne amma daga ganin yadda kuma abubuwan suke kasancewa an fara ganin cewa zargin yana da alamun gaskiya misali kaga su wike da sauran gwamnonin an ga gashi har an saka musu da wani mukami su kuma na wajen su kwankwaso din duk da ba a saka musu ba amma ana ganin wato ana kai gwauro ana kai mari tsakaninsu Tuma sauraro da wannan bayani na Farfesa Kamilu Sani Fagge na sashen nazarin siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Madadin abokan aiki na Sabitu Garba Mustapha da Muslim Muhammad Yusuf. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.